أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna matukar godiya ga Allah jalla wa'ala da ya rayar da mu ya sanya mu muke ganin wani ramadan ɗin a cikin rayuwarmu wanda da yawa waɗanda sun yi azumin ramadan waccan shekarar sun halarci abubuwan da ke cikinsa na ayyukan alkhairi amma ajali ya tsaya tsakaninsu da wannan wata allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'ima da ya sanya mu muka halarci wannan muna masu lafiya muna cikin addinin musulunci muna masu imani kuma muna kwaɗayin ladan da ke cikin wannan wata muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa na zamantowa cikin waɗanda suka yi azumin wannan wata suka yi tsayuwar dare a cikinsa imanin wahti saba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana wa qamahu imanan wahti saba lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi azumin watan ramadan yayi tsayuwar tarawi a cikinsa yana mai imani yana mai neman lada Allah madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya gabata na zunubansa ya zamanto daga cikin al'adar wannan al'adar mu a wannan wata wato karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan al'ada a koyaushe muna ambatan tushenta da kan cewa ta samo asali ne tun daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma marigaya magabata na kwarai salafun salih wanda suka gabata annab sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi ibn abbas ya kasance mala'ika jibril yana mudarasar alkur'ani wato suna yin darasu na alkur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan darare na wannan wata na Ramadan a hadisin Fatima radiyallahu anha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Jibril yana yin yana karanta muna karatun alkur'ani da shi a kowace shekara mu sauke alkur'ani a cikin Ramadan a wannan shekarar sauka biyu muka yi ce ba na ganin wannan wani alama wata alama ce facewar face wato gabatowar ajalina saboda haka wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana keɓance wannan wata ga alkur'ani kuma wannan akwai hikima a ciki domin shi alkur'ani an saukar da shi a cikin watan ramadan saboda haka watan ramadan watan alkur'ani ne haka ya zamanto al'adar sauran waɗanda suka zo daga baya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga sahabbai da tabi'ai an ruwaito daga cikin magabata na ƙwarai akwai qatada bin da as-sadusi wanda yake renon Anas ibn Malik ne tabi'i ne daga cikin tabi'an Basra malamin tafsiri malamin hadith malamin fikihu ya kasance idan watan Ramadan ya zo sai ya daina riwayar hadisi ya daina amsa fatawa ya mayar da kansa wato ya shagaltu da karantar da tafsirin alkur'ani haka zalika imamuna malik kowa ya san imamu malik imamu darul hijira rahmatullahi alai malamin fiqhu ne malamin hadith ne amma idan watan ramadan ya zo sai ya bar komai sai dai ya shagalta da alkur'ani alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi da cewa littafi ne mai albarka wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu wannan alkur'ani ne mai albarka da muka saukar da shi kuma Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab littafi ne wanda muka saukar da shi ya zuwa gare ka ya rasulallah, mubarakun mai tarin albarka liyadabbaru ayatihi domin su rinka tuntuntuni a cikin ayoyinsa wal yatadhakkara ulul albab kuma domin ma'abuta hankula su wa'asu da alkur'ani saboda haka alkur'ani ne tarin albarka ne to wannan wata da yake watan alkur'ani ne ya dace mu nemi albarkar da ke cikin wannan wannan littafi mai albarka domin ya zamanto alkhairin da Allah ya sanya a cikin wannan wata ya zamanto mun samu ƙari a kansa domin ma'ana albarka shine ƙarin alkhairi da dawwamarsa ƙarin alkhairi da dawwamarsa wato alkhairin ya zamanto ya ƙaru akan alkhairin da dama yake akwai sannan kuma ya zamanto dawwamamme ne ba mai yankewa ba ma'ana wato zai kawar da sharri ya zama to alkhairin ya dawoma tare da mutum wanda yake babu abin da mutum yake nema a rayuwarsa irin dawwama alkhairi saboda haka albarka ita ce abin nema to mu nemi albarkar da ke cikin alkur'ani ta hanyar kusantar kusantuwar mu gare shi a cikin wannan wata mai albarka ta hanyar tilawarsa magabata na ƙwarai sun kasance suna yawaita tilawarsu da suke ga alkur'ani akwai daga cikin malaman imam ahmad ibn hanbal yahya ibn sa'id al-qattan malamin hadith ne daga cikin manyan malaman imam ahmad daga cikin daga cikin manyan malaman basra ya kasance idan watan ramadan ya zo a kullun yake sauke alqur'ani ya keɓance wannan daga wato ibada ta musamman ta cikin watan ramadan ga alqur'ani to haka ya kamata kowa wato ya yi kokari ya yawaita kusantuwarsa wato ya tsananta kusantuwarsa ga alkur'ani a cikin wannan wata yana daga cikin kusantuwar mu da alkur'ani da zamu a cikin wannan wata sanin tafsirinsa sanin ma'anonin ayoyin domin karatun alkur'ani abinda ake nufi a cikin karatun alkur'ani shine ka karanta shi karatu na fahimta kamar yadda Allah ta'ala ya ce dabbaru ayatihi domin su yi tadabbur wato shine fahimta mai zurfi da tunani mai zurfi a cikin ayoyin alkur'ani to mutum ba zai samu fahimta mai zurfi ba yayi kuma tunani ne yayi zurfin tunani a cikin ma'anonin ayoyin alqur'ani idan ba ya idan ba ya fahimci ma'anarsa ba in ba ya san tafsirinsa ba dan haka sanin tafsirinsa yake da muhimmanci dan haka halartar majalisai na tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan yake da muhimmanci saboda ta haka ne mutum zai fahimci alqur'ani ya zamanto cikin masu tadabburi a cikin littafin Allah Allah madaukakin sarki ya yi mana alkhairi mai yawa a cikin wannan al'umma tamu wannan nahiyar da muke da wannan al'ada ta yin tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan wannan al'ada ce kyakkyawa za ka ga gidajen rediyo gidajen talabijin duk abin da ake aka ɗunguma akan yi kenan saboda ya zamanto kunnuwan mutane da zukatansu su zamanto Alƙur'ani, wato su zamanto Alƙur'ani yana shigar su yana kwankwasar su wanda yake wannan shine zai kawo tarin albarka gare mu a cikin alkur'ani haka zalika yana daga cikin abin da zamu mu kusance alkur'ani wato mu kusance shi ta hanyar kokarin haddasa kokarin haddasa mu haddace shi mu rinka mu rinka wato <clears throat> yawan karanta shi da muraja'arsa tawawun a cikin sallah ne ko a wajen sallah mafi soyuwar yadda mutum zai muraja'an alkur'ani shine a cikin sallah domin karatun alkur'ani a cikin sallah shine yafi kowanne sannan karatunsa a wajen sallah daga mushaf sannan karatunsa a wajen sallah da zuci da ka in kai karatunsa a cikin sallah ka hada ibadu masu yawa sannan kai karatunsa daga cikin mushaf ka hada ibadar tilawa da ibadar kallon alkur'ani sannan in kai karatu daga zuciyarka ka hada ibadar tilawa kawai duk da yake baka samu ka karanta shi ba don haka malamai suka sanya shi a cikin daraja ta uku to duk wannan ya zamanto cewar wanda ya sauka gare ka dangane da irin zarafin da kake ciki na rayuwa ya zamanto dai baka yanke silarka da alkur'ani mai girma ba saboda haka waɗanda suke ƙoƙarin hadda alkur'ani da muraja'arsa a cikin wannan wata sun samu nasibi na wato kusantar wannan littafi mai albarka kuma ƙaunar mu shine Allah maɗaukakin sarki ya game mu baki ɗaya da albarkar da ke cikin wannan littafi mai tarin albarka kamar yadda ya sifanta shi da shi ya ba mu daga cikin albarka Alƙur'ani? ya tsara mana daga cikin albarkar watan ramadan ya sanya mu a cikin ahlul qur'an alladina hum ahlullahi wa khassatuhum abu na ƙarshe dangane da alakar mu da alqur'ani shine kokarin aiki da shi domin ainihin ma'anar tilawa alqur'ani yanzu cancanta a karanta shi wanda Allah ya yabi masu yinsa Allah ya ce alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih waɗanda muka ba su ilimin alƙur'ani ilimin littafi suna karanta alkur'ani suna tilawarsa yadda ya cancanta a yi tilawarsa waɗannan su ne suka yi imani da shi imani na gaskiya sayyidina umar ya ce ma'anar suna tilawarsa yadda ya cancanta a yi tilawarsa shine suna halatta halal ɗinsa su haramta haramun ɗinsa su aiki da abin da yake tabbataccen ma'ana abin da yake kuma ba su fahimci ma'anarsa ba su yi imani da shi wannan shine abin nema wannan shine babbar manufa ta alkur'ani in an karanta shi a aiki da shi so haka ne kokarin aiki da alkur'ani a cikin rayuwarmu ba ya zaman to cewa muna karanta shi ba sannan kuma muna jin umarninsa muna takewa muna kau da kai ga barinsa wannan zai zamanto wato babban da na sani ga duk wanda ya haka Allah ya kiyashe mu a waccan shekarar mun karanta da ƙarshen suratu ali imran da farkon suratul nisa har zuwa aya ta biyu kuma wannan shekarar za mu tashi aya ta uku a cikin suratun nisa kamar yadda manhajin da muke a kai shi ne ƙoƙarin daidai gwargwado a bayanin abubuwan da ayoyin nan suke kunshe da su ba tare da wato sanya wata wani fage da ake tsammanin cewa sai an ci shi ba a ciki ko a ciki sai an sauke alkur'anin ko sai an yi nisfi ko sai an yi rubu'in alkur'ani ko sai an yi izji kaza a makasudi abin da ya saukaka na wato a fahimtar ma'anan ayoyi din musamman kuma waɗanda suke fara da hukunce hukunce bayyana abubuwan da sun na hukunce hukunce domin ya zama tokan cewa mun samu a fahimta mai zurfi a cikin alkur'ani idan allah ya sa mun yi karatun wato mun karanta nasibi mai yawa to alhamdulillah in ba mu karanta nasibi mai yawa ba abinda Allah abinda muka gwargwana abinda muka karanta sawun izifi biyu ne izifi uku ne izifi hudu ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka dan haka zamu fara kamar yadda muka ce daga aya ta 43 a cikin suratul nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تسارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم تسارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عادل سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabu sala kada ku kusanci sallah wa antum sukara a halin kuna maye kuna wato cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗi wala junuban kada ku kusanci sallah kuna cikin halin janaba illa abiri sabilin sai dai in kuna halin tafiya hatta taghtasilu har sai kun yi wanka wa in kuntum marda idan kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko ɗayan ku yazo daga makewayi aw lamastumun nisa ko kuka shafi mata falam tajidu ma'a sai ba ku samu ruwa ba fatayammamu to ku yi taimama sa'idan tayyiba da da wato bayan ƙasa da ƙasa wadda take tsarkakakkiya famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai ku shafa fuskokinku da hannuwanku inna allaha kana afuwan gafura, lalle Allah ya tabbata mai afuwa mai yawan gafara wannan ayar ta zo bayan bayanin hukunce-hukunce na rayuwar zamantakewar al'umma na rayuwar aure na kuma wato a alaka da iyaye da dangi da marayu da makwabta da miskinai da sauran mabukata da ke cikin al'umma sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo bayanin wannan hukunci wanda yake a bayyana hukunce-hukunce muhimmai da suka rataya da babbar ibada da take ita ce ibada da tafi komai a cikin addini bayan imani ita ce ibadar sallah a wannan ayar an ambaci sababin saukarta ayar wato hannun a halarci sallah a halin maye imamu tirmidhi ya ruwaito daga hadisin sayyidina ali ibn abi talib hadisi wanda yace hadithun hasanun gharibun sahih haka ya hadisi ne ingantacce duk da yake ba an ruwaito shi da isnadi guda daya sayyidina ali yace abdurrahman ibn auf sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci sahabbai zuwa cin abinci a lokacin nan ba a haramta musu shan giya ba bayan sun ci abinci ya kawo musu giya suka sha sai magariba ta yi suka tashi za su yi sallah sai suka kaddamar da sayyidina ali ya yi sallah da ya tashi ya fara ya bude a sallah da qul ya ayyuhal kafirun yace qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun yace a la a'budu ma ta'budun ba na bauta ma abinda kuke bauta ma mu kuwa muna bauta ma abinda kuke bauta ma wato tamkar wannan na annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma mu ga namu to saboda a cikin maye sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya shine cewar ya ku wanda suka yi imani ya ku wanda suka yi imani kada ku kusanci sallah a cikin cewa kada ku kusanci sallah ba kada ku yi sallah ba akwai mubalaga wajen wato nisantar da su daga maye kan cewar idan kuka yi ma idan kuka shiga cikin halin maye to kada ku kusanci sallar ma kwata-kwata ba ma kada ku yi ta ba hatta ta'lamu ma taquluna hatta kun san abin da kuke faɗi a cikin cewar a cikin umar hana su su kusanci sallah bayan yadda sallah take a wajensu a cikin hana su su kusanci sallah akwai isa matuƙa wajen wato nisantar da su daga shan giya wannan ayar ba ta haramta musu shan giya ba domin giya ta kasance alal bara'atul asliya suna shanta a bisa yanda dukkan wani abu wanda yake kafin shari'a ta zo halal ne dukkan wani abu kafin shari'a ta zo halal ne har sai haramci ya zo saboda haka giya ma tana daga cikin wannan kamar yadda hadisin sayyidina Umar ya bayyana haramcin giya ya zo mataki uku ne ya zo mataki uku mataki na farko shine a ah, aka a cikin suratul baqara da suka tambaya dangane da giya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas aka za su tambaye ka dangane da giya da caca Allah ya ce ka ce musu a cikin su akwai laifi mai girma da kuma amfani ga mutane amfani wani amfani wa manafi' aka kawo ta ga ga nakira wani amfani ga mutane amma laifin aka ce mai girma ne to saboda haka suna ganin da akwai amfani suka ce to mu za mu shata don amfanin da ke ciki ba don laifin ba amfanin muke nema ba laifin ba saboda haka suka ci gaba da shafi sai dina umar ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya allah ka bayyana mana bayani wato mai warkarwa a cikin sha'anin giya to sai mataki na biyu shine wannan yanzu da aka samu wannan hadisa wannan wato a katobara da ta faru a cikin sallah domin katobara ce wato alkur'ani ya zama tokan cewa an canza shi saboda mai saboda halin maye sai wannan ayat ta sauka aka hana su su rinka shan giya yayin da za su kusanci su kusanci sallah yayin da suke cikin halin maye bayan sun sha giya to wannan sai ya sanya su ba sa shan giya masu shan a cikin su ba sa sha sai bayan sallar isha inda bayan sallar isha za su yi bacci in suka wayi gari da asuba a mayan ya riga ya kau da kuma bayan sallar asuba bayan sallar asuba tsakanin asuba da azahar sun je sun shiga cikin harkokinsu na rayuwa yayin da za su sallar azahar a wato mayan ya riga ya kau to sai a wannan ya zamanto cewar ya rage cakuduwarsu da giya din duk da haka sayyidina umar ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya allah ka bayyana mana bayani mai kai mana bayani mai warkarwa dangane da giya sana allah ya saukar da ayar karshe ta suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun a cikin cewa fajtanibuhu ku nisance su domin ku samu rabauta wannan ya zamanto babu sauran uzuri ya mai da shan giya haramun wannan ita ce ta ita ce matakan da aka bi kuma a cikin wannan akwai hikima wajen cewar abin da ya zamanto ya tabbata a cikin rayuwar al'umma ba ka raba su da shi cikin lokaci kankani da gaggawa sai ka ɗauki mataki mataki Allah maɗaukakin sarki da ya biyar da yana da ikon ya ce lokaci ɗaya kada ku sha giya kada ku yi zina kada ku yi kaza amma sai ya rinka bi da su a hankali a hankali mataki mataki domin ya zamanto cewar yayin da umarnin Allah zai zo ya zamanto cewar zukata sun riga sun shiryu kuma an lura da irin rauni na mutum an bi da shi daga halin rauninsa ya zuwa ga halin da zai iya bin umarnin shari'a abinda ake nufi da wa antum sukara alhali kuna cikin maye a sukara jam'u sakran wato masu maye an ɗauko shi daga as-sakr shine kullewa domin mai maye hankalinsa ya ƙulle hankalinsa ya kulle ko yanzu laraba za ka cewa sakirin ba wato ka rufe kofa asakir abinda ake nufi da asakir shine al-ikhlas kullewa wato me wanda yake cikin maye hankalinsa ya kulle bi ma'ana ba zai fahimci abinda yake yake yi ko yana cikin hankalinsa ko ba cikin hankalinsa ba zai yi abu a cikin maye wanda idan ya da idan ya idan ya idan mayen ya kau ya dawo cikin hayyacinsa zai mamaki zai inkarin kan cewa yayi wannan shi yasa ne idan mutum yake cikin maye ba a karban ikrarinsa idan ya zo yin yi ikirari kamar lokacin da ma'is wanda ya zina ya zo ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zina sai ya ce masa asakranun an asakranu an kai kana cikin maye ne ma'ana da yana cikin maye ba zai karɓi wannan ikirarin nasa ba wanda yake haka yake wanda yake cikin maye baya karban ba a karɓan ikirarinsa haka zalika wato ciniki da ya kulla ko aure da ya kulla a cikin maye ba shi da inganci la yalzamu sakrana iqrarul uqud bal ma jana talaqun wal hudud abin ikrari da mai wanda ke cikin maye yake baya ba a karbanta idan mutum ya je ya ce ya yi kaza ko kuma ya je ya ya sai da gidansa ko kuma ya je ya shi ne ya yi mawa na kazafi ko shi ne ya kaza in dai ya yi ikirari ba za a karɓe shi ba wannan ba zai lizince su ba haka zalika dukkan wani akadi wanda ya yi dukkan wata mu'amala da ya kulla sawa'un ta ciniki ko ta aure ita ma ba za ta lizince shi ba amma aljinayat bal ma jana abin da ya je ya laifin da ya je wato ya wurinsa wannan yana lizintarsa haka zalika kamar wato idan ya yantar da bawa ko ya saki ko kuma ya yi wani abu wanda yake akwai haddi a cikinsa mutum in ya sha giya ya je ya yi zina ba zai ce ai yana cikin maye ba ne wannan ba zai kawo masa da wannan ba dole za a yi masa haddin zina ko ya sha giya ya yi kazafi ya sha giya ya zo yana yi ma mutane kazafi yana zagin shi yana ce eh, yana ce ma wani dan zina ko yana ce ma mace ta yi zina ko yana ce ma namiji ya yi zina aka yi masa magana ya ce wallahi ai ka san halin da nake ciki wannan ba zai amfane shi ba sai an masa haji haka dalika in yi saki a cikin maye shi ma wannan yana lizimtarsa domin shi ya sabbaba ma kansa shi ya shigar ma da kansa wato abin da yake zai ya sanya shi wannan sakin to <clears throat> haka dalika ibadar sallah idan idan mutum yayi sallah a cikin maye sallarsa ba ta ba dan Allah madaukakin sarki ya hana shi ya halarci wajen ya kusanci sallah alhali yana cikin halin maye sannan ce wala junuban kada ku halarci sallah alhali kuna cikin janaba aljanaba abinda ma'khudatun min wato aljunub sifa ce mushabbaha ta mai janaba aljanaba shine wato abinda shine abinda yake ɗayan abu guda biyu imma ya zamanto cewa mani ya fita daga jikin mutum ta fuskar jin daɗi wa imma ya zamanto cewar ya sadu da wato namiji ya sadu da mace wato a kowannen su zai zamanto mai janaba ko da ba a samu fitar mani ba wannan shine mai janaba wannan shine ne sabubban janaba guda biyu to wanda yake cikin halin janaba wanda yake cikin halin janaba ana ce masa aljunu wato kamar abin nisantarwa me yasa aka bashi wannan sifa saboda ana ganin wanda yake da wannan ana nisantar da shi daga halartar ayyukan ibada domin an halatta shi aikin ibada kuma wannan yana da alaka tun daga wato a addinin ahlul kitab domin kamar a cikin attaura a cikin sifirin lawiyin wanda suke cewa a cikin yanzu old testament a leviticus kusan dukkan su bayanin mai janaba ne kuma wannan su ne sababin janaba su ma a wajensu sai dai hukunce-hukuncen sun sha bamban inda yake nuna kan cewa addinin musulunci bai ɗauki komai daga addinin yahudawa ba domin a cikin addinin yahudu idan mutum ya fitar idan mani ya fita daga cikin mani ya fita daga cikin mani daga cikin namiji to ana daukan su cewa ba shi da tsarki mai janaba ne kamar yadda wani muke daukan sa ba shi da tsarki kuma sai yayi wanka a wajen yahudu to amma kuma in yayi wanka din to har rana ta fadi yana cikin rashin tsarki duk da yayi wankan wankan ba zai ba shi tsarki ba har yamma ta yi yana cikin rashin tsarki in ko bai yi wanka ba in yayi to wato in ya zauna akan gado a hanyar janaba to wannan gidan kwana bakwai ba shi da tsarki idan ya taba mutum idan ya shafa wani mutum yana cikin janaba to mutumin nan da ya shafa shi ma sai ya wanka in ba haka ba shi da tsarki kuma ko ya yi wanka din har yamma ta yi ba shi da tsarki idan ya yi toki a jikin mutum yawunsa ya taba wani mutum alhali ba bai yi wanka ba yana cikin janaba in yawun mai janaba ya taba mutum to sai ya kwana bakwai wannan mutumin da yawun ya taba sai ya kwana bakwai ba shi da tsarki sai ya kwana bakwai ba shi da sarki kuma kafin ya kafin tsarkinsa ya dawo sai ya yi wata hadaya da tattabara guda biyu kowace tattabara akwai inda ake yanka ta idan kuma ya idan kuma suka sadu da juna da mace da namiji to su ma za a yi musu hukunci da janaba in aka yi musu hukunci da janaba ba za su samu tsarki ba sai sun yi wanka idan suka yi wanka din ba za su samu tsarki ba har sai rana ta faɗi inda rana ne suka yi har sai rana ta faɗi ko da sun yi wanka sannan za su samu tsarki duk waɗannan abubuwan addinin musulunci ya zo ya shafe su Shi ne abin da Allah ta'ala yake cewa wa an anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauƙaƙe musu yana sauke musu dukkan wato kange kange da nauye nauye wanda da ta kasance akan awan da ta gabata irin wannan nauyi da irin wannan kangi kaga duk babu shi a cikin addinin musulunci idan mutum kana da janaba in ba za ka iya yin wanka ba saboda wata larura kai alwala sai kai baccinka kai alwala ka ci abincinka kai alwala ka shiga kasuwa kamar yadda suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna in kuma kai wanka shikenan ka zama mutum mai sarki in kuma kana da janaba dan ka gaisa da mutum wannan bai sami ba abin da zai same shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya hadu da Abu Huraira Abu Huraira sai rinka makelewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaisa yana yi masa sallama dan su gaisa Abu Hurairah sai yake maki hannunsa da ya dawo sai da ya koma gida yayi wanka sannan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace ya rasul eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Abu Hurairah me yasa lokacin da ne maka sallama kake boyewa akan hanya yake cewa ya rasulullah asabatni janaba janaba ce ta same ni kace subhanallah innal mu'mina la yanjus ya yi mamaki ya tasbihi ya ce ai mumini baya yin baya zamantowa wato a najasa wannan <clears throat> yana daga cikin sauki da ya zo a cikin addinin musulunci to Allah ta'ala ya ce in kuna cikin halin janaba kada ku kusanci sallah sai dai in kun kasance a halin tafiya hatta ta tagtasilu har sai kun yi wanka wannan ayan nafi ce akan cewa mutumin da yake da wato rashin tsarki saboda janaba ba zai yi sallah ba ba zai yi sallah ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Abu Huraira la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba idan ya samu kari wato ya samu karewar tsarki har sai yayi alwala to wannan ayar kuma ta nasi akan cewar idan yana da janaba ba zai yi sallah ba har sai yayi wanka wannan ɗaya daga cikin tafsirin wannan aya kenan waɗansu kuma suka ce wala junuban illa abiri sabili kada ɗayan ku ya kusanci la taqrabu as-sala ay la taqrabu mawabi as kada ku kusanci wuraren sallah sune masallatai in kuna cikin halin janaba illa abiri sabilin sai dai domin ku ketare hanya ne hatta taghtasilu har sai kun yi wanka wato wannan ayar tana hana shiga masallaci ga wanda yake da janaba har sai yayi wanka sai dai dan ya ketare abiri sabil shine wato masu ƙetare hanya shine ka taho daga gefen masallaci ka fita domin ka je ka ɗebo ruwa wato suka ce wannan ya dace da halin musulmi a farkon addinin musulunci domin sun kasance a farkon musulunci gidajensu suna kallowa cikin masallaci kowane sahabi yana da kofar gidansa za ta in wato zai je nemo ruwa sai ya ƙetare cikin masallaci sannan zai je ɗebo ruwa to mutum ya kwana da iyalinsa ya tashi da janaba ba shi da rijiya a gida yana buƙatar ya je ya ɗebo ruwa ko ba ƙofarsa ba kawai kan titi take faɗawa ba ƙofarsa cikin masallaci take buɗewa saboda haka sai dole in yana so ya je ya ɗebo ruwa sai ya ƙetare masallaci to da haka da ya zamanto cewar mai janaba ba zai shiga cikin masallaci ba inda an ce ba zai shiga ba itlaqan gabaki daya sai zamanto akwai takura a gare su sai Allah ya taugaciya yace illa abiri sabili sai dai idan halin kasancewa ku kuna masu ketare hanya ne wato ku shiga cikin masallacin ku ƙetare shi ku kutsa wato ku fita cikin masallaci ku fita inda za ku je ku ɗebo ruwa sannan ku dawo daga baya ku yi wanka sannan ku zauna saboda haka ayar ta halatta a wato a wuce ta cikin masallaci ga mai ba amma zama a cikin masallaci shi ta haramta saboda haka la taqrabu nan a nan, ay la tamkutu fi mawadi' as-sala kada ku zauna a wuraren sallah su ne masallaci wannan ma'ana ta zo ne akan mai janaba kuma wannan ma'ana hadisi ya inganta ta wato shine wanda yake da janaba ba zai zauna a cikin masallaci ba wanda shine ra'ayin jamhurin malamai ra'ayin jamhurin malamai mai janaba ba zai zauna a cikin masallaci ba amma zai iya ƙetarewa saboda bukata wato ya bi ta cikinsa ba da niyyar zama ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sunan Abi Dawud cewa inni la uhillul masjid li ha'idin wala junub bana halatta masallaci ga mai haila ko mai janaba wannan hadisin malamai sun yi maganganu a kansa waɗansu sun inganta shi waɗansu sun ce bai inganta ba wasu sahih hadis ne wanda yake ya inganta saboda yana da shawahid ba su da tsaya da abubuwa da suka yi masa shaida wannan ya kuma dace da ma'anar wannan ayat ta alqur'ani cewa mai janaba ba zai zauna a cikin masallaci ba haka zalika mai haila mace mai haila ba za ta zauna a cikin masallaci ba dalili kuwa shine wannan aya kiyasin mai haila da mai janaba saboda ne daga cikin su ba zai zama to yayi tsarki ba sai yayi wanka mai janaba an ce sai yayi wanka to ita ma mai haila ba ta tsarki sai ta yi wanka dan haka hukuncin su ya zama to daya dan haka in aka hana mai janaba zama a cikin masallaci mai haila ba za ta dauki hukunci daidai da nata sannan kuma ga wannan hadisin na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta masallaci ba da mai haila ko mai janaba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata su halarci sallar idi wal ya'tazilna al-huyyadul musalla amma mata masu sallah su kaurace ma masallaci wajen sallar idi illar da aka ce su kaurace ma wajen sallar idi saboda hailarsu kuma a yace ma Aisha radiyallahu anha yayin da ta yi haila tana aikin hajji. isna'i kulla ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt dukkan abin da mai yin hajji yake yi ke maki amma kada ki dawafi da dakin Allah saboda dawafi da dakin Allah zai lizumta mata ta shiga cikin masallaci kuma ita ne haila ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Aisha wanda malamai a a abin yana cikin wanda al-ukburi ya ruwaito kamar yadda ibnu qudama ya ambata yace an Aisha radiyallahu anha tace masu itikafi mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka yi haila sun kasance ana fitar da su daga masallaci sai a yi musu haima a wajen masallaci a farfajiyar masallaci sai rahbatin masjid idan da a ce mai haila za ta iya zama a cikin masallaci da an kyale ta tunda tana da dalilin zama me dalilin ta na zama itikafi tunda ta yi niyyar itikafi shine lizimtar masallaci amma da haila ta zo mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su fita daga masallaci a yi musu hailar su a wajen masallaci su ci gaba da itikafin amma wannan hadis din dukkanin su dalilai ne akan cewa mai haila ba ta zama a cikin masallaci kuma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Aisha kamar yadda yazo a cikin sahih muslim yace na al-khumra min komin darduma wato shimfida shimfidar sallah daga masallaci sai tace inni ha'id ai ina haila ya rasulullah yace hay inna haidataki laysat fi yadiki hailattaki ba a hannunki take ba wato ma'ana dan kin miƙa hannunki cikin masallaci kin ɗauko tabarma wannan bai zamanto cewar kamar kin shiga cikin masallacin ne ga baki ɗaya ba domin me yasa kace tana haila me yasa za ta ce tana haila da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata ki miƙo min tabarma saboda ta san cewa me haila ba ta daga masallaci ba don haka sai wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mata wannan fahimta ta ta kuskure ba sai nuna mata cewa aljuz'u la ya'khudhu hukmal kulli juz'i ba zai dauki hukuncin gabaki ɗayan jiki ba in hannu ya shiga ba wai kamar dukkan jiki ya shiga bane don haka ne malamai suka ce da bishiya za ta zamanto tana cikin hillu wato wajen harami reshen ta yana cikin harami idan aka sare bishiyar babu laifi ba a sare bishiyar cikin harami amma reshen bishiya da ke cikin harami in aka sare shi ba a sare bishiya saboda wannan hadisi da haka duk waɗannan dalilai ne da suke nuna kan cewa mace mai haila ita ba ta shiga masallaci waɗansu malamai sun saba daga su akwai mashhuri wanda ya saba a cikin wannan shine ibn hazm al-zahiri kuma sheikh al-albani ya bi shi akan wannan ra'ayi kuma shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamanmu na wannan zamani cewa mace mai haila ba laifi za ta iya shiga cikin masallaci suka ce dalili akwai wata mace wadda take mai hidima ga masallaci tana kwana a cikin masallaci tana da haimarta a cikin masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da ta rasu ma yace a nuna masa kabarinta ya je mata sallah to da aka ci tana kwana a masallaci mace tana kwana a masallaci ka gane zaman to dole tana haila wata ran ko ba a yi bayanin cewa an tana haila ana fitar da ita ba don haka wannan ya nuna kan cewa mai haila tana zama a cikin masallaci amma wannan hujjar ba ta da ƙarfi domin me domin hadisin Aisha da ta ce mata masu haila mata masu itikafi in suka yi haila ana fitar da su daga masallaci ai musu haimar su a wani saboda haka hukunci abinda ake so a ambata dangane da ita wannan matar shine ta kasance mai lizintar masallaci babu alaka da a bayyana me hukunci na yaya take in ta zo lokacin haila yaya take in ta zo lokacin haila sai mu duba sauran dalilai da muka duba sauran dalilai sai muka samu hadisin Aisha game da itikafi sai ita ma muka bata wannan hukunci saboda haka kasancewar tana zama a cikin masallaci lokacin da take da tana da haimata a cikin masallaci wannan bai kora cewa idan lokacin haila ta yazo, tana fita daga cikin masallaci ba wallahu ta'ala a'la kuma wanda yake wannan shine mafi mafi tsantseni shine mace mai haila wato sai kafa kafa kada ta shiga masallaci abin da yasa masallaci yana da yana da girman gaske masallaci Allah ta'ala ya ce wurare ne masu girma a bayan ƙasa ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha mafiya soyuwan wurare a bayan ƙasa habbu biqa'a a wajen Allah sune masallaci Allah ya fi son masallaci a bayan ƙasa bisa kowane waje shi yasa Allah ta'ala ya ce fi buyutin adina Allah an turfa a wato a ɗakuna wanda Allah ya yi izinin da a ɗaukaka su a gina su a ɗaukaka su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya ce hatta yin tofi a cikin masallaci kuskure ne laifi ne wato tofar da yawo a cikin masallaci da majina laifi ne saboda ne saboda wuri ne mai alfarma mai girma da bai kamata wato a sanya masa najasa ba don haka bai cancanci ya zamanto kan cewa an kusace shi ba in ba a hali na kamala da tsarki ba don haka mai janaba ba shi da tsarki ba zai shigo cikin masallaci ba mai haila ba ta da tsarki ita ma ba za ta shigo cikin masallaci ba amma mai karamin tsarki a wato mai karamin kari shine kamar mara alwala babu laifi tun da shi karinsa bai yi tsananin da za a ce sai yayi wanka ba to Allah ta'ala ya ce <clears throat> wala junuban illa azri sabilan hatta tartasilu in kuna cikin janaba shi ma kada ku kusanci masallatai hatta tartasilu har sai kun yi wanka wannan ya nuna kan cewa tsarkin mai janaba shi ne wanka wanda ke kuma wannan mahallin ijma'i ne kamar yadda wannan ayat ta nuna idan mutum ya da janaba sai yi wanka idan mani ya fita daga jikin mutum ta fuskar jin daɗi shine da wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza fadhakhta al-ma'a faghtasil idan ka fitar da ruwa idan ka fitar da mani da ƙarfin fita wato irin fitarsa ta al'ada kai wanka wanda ya nuna kanta idan ya fita ba bisa fita ta al'ada ba shine irin fitar da maniyi zai yi ko saboda mutum ya ji tsoro ko dan saboda ya kone ko ya razana ko ya farka daga bacci firgigit za a yi jarabawa ya makara garin wato rudewa ya zama to har ya ya ji ya fitar da maniyi to wannan fitar maniyi ba za ta sa wanka ba don ba fita ce ta al'ada ba dan cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan fadhakhta ma wannan ba janaba bace bai zama to ne janaba ba al sai idan fadhakhta ma ya ta fitar da da mani da karfin fita ko kuma ya zama to ka sadu da iyali ma'anar saduwa da iyali shine mazibul hashafa shine ya zama to kan cewa daidai inda ake yankewa na kaciyar namiji ya sadu ya zama to kan cewa ya shiga cikin wato farjin mace sawa'un farji ya zama to kan cewa ya shiga cikin farjin mace wannan shine janaba to hukuncin shine al-ightisal hatta tabtasilu sai kun yi wanka wannan wanka shine mutum ya game jikinsa baki daya da ruwa cuccudawa kamar yadda ya gabata ba sharadi bane kamar yadda zo a hadisai da suka bayyana yadda ake wanka hadisin Aisha da hadisin Maimuna dukkan su a cikin sahihai mutum ya alwala sannan ya alwala kamar wato ya wanke gabansa sannan ya alwala kamar yadda yake alwalar sallah sannan ya zuba ruwa sau uku a kansa ya tabbatar cewa ruwan nan ya ci cuɗa kan nasa sannan ya kwarara ruwa a jikinsa ya tabbatar ruwa ya gani ko ina a jikinsa a cikin wannan shari'a ta musulunci akwai wato tarbiya kan tsafta idan da za a ce ne ga lokacin da mutane za su rinka yin wanka wannan lokacin ba za ka iya sanin yaushe ne ya kamata a ce mutum ya yi wanka ba amma <clears throat> da aka ƙayyade da kan cewa idan wani sababi ya zo wannan sababin shine janaba idan ya zo ya zama to kan cewa an yi wanka to wannan ya zama to cewa an sanya mana tarbiyya ta yin tsafta za mu ɗan dakata a nan akwai jana'iza wata 'yar uwa Allah ya mata rasuwa za mu yi mata sallar jana'iza yanzu saboda haka za mu je mu sallar jana'iza sannan mu dawo a cigaba da karatu da Allah sai a abinda ake so a wajen jana'iza yawaita sahu sai a kokari a a yawaita sahu din daga baya baya inda ya zama an yawaita sahu din Allah ya gafarta masa daudar ka ta kai ta kwana goma to lalle kai wanka Tun da daudar wani ta kwana goma ta fi daudar wani ta kwana daya ai ai daudar wani ta kwana daya ta fi daudar wani ta kwana goma saurakan aka ce da dauɗa za a sanya mizanin ba yadda za a yi a gane yaushe ne ya kamata mutum ya wanka amma haga da aka sanya wani sababi na ɗabi'a wanda za a sanya ta ke wanka ga ta tilas ba yadda za a yi a cikin addinin musulunci a samu addinin addinin na kazanta na wanda za a ce saboda tsoron Allah mutum kullum yana nan cikin tsummokara in ya wuce sai wari sai dai a kama baki saboda saboda zuhudu da rashin da rashin damuwarsa da duniya ba zai yi ba addinin musulunci saboda idan baka yi janaba ta zabi ba shine kana da mace ka sadu da ita in ma ka ma saboda ainihin zuhudu ba za ka yi aure ba wannan ku sabanin sunna ne in ka ba za ka yi wannan ba ta tilan za ta zo tunda za ka yi mafarki ko mace ko namiji kuma hukuncin duk ɗaya ne ba wai namiji ne kawai yake yin da ana magana fitar da maniyi ba hukuncin ga namiji bane kawai hatta mata ummu salama ta tambayi annabi sallallahu alaihi afwan ummu sulaim ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah Allah baya jin kunya in mace ta ga in mace ta mafarki ita ma za ta yi wanka kamar yadda maza suke yi yace na'am idan ra'atil ma eh yace idan ta ga idan ta ga wato dan shi ya fita daga jikinta ita ma za ta yi wanka saboda haka ko mace ko namiji janaba ta dabi'a za ta same su in ma janaba ta zaɓi ba ta same su ba to kaga a cikin kowanne daga ciki sawa'un ta zaɓi ko ta ɗabi'a an wajabta maka yin wanka sauraka aka wajabta a cikin addinin namu da dole sai ka tsaftace jikinka banda kuma sauran abubuwa na wanka da suka zo kamar na wankan juma'a wanda ya zo wanda yake shi kuma na sunna ne sannan Allah ta'ala ya ce wa in kuntum marda aw ala safar idan kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko kuma kuna cikin halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ko kuma ɗayan ku yazo daga bayan gida al ma'anarsa al-munhafiz min al-ard wato waje wanda yake kwari domin su da a wancan zamani sun kasance ba su da banɗaki ba su da bayan gida suna da suna zuwa bayan gari ne sai su samu sai su samu kwararo kwararo in suka shiga ciki wanda yake tudu ba zai iya ganin su ba sai zama to ya suturce su sai su yi qada'ul haja anan a musamman dai abin da ya danganci bayan gari shi yasa ma mu ma nan kila muka dauki bayan gari domin fita ake yi waje ko kuma a ce bayan gida duk daga wannan ma'ana ne duk daga asali daga dabi'an larabawa yake daga baya ne aka zo ana yin banɗakuna a cikin gidaje amma da babu banɗakuna a cikin gidaje to shi yasa sai aka ce auja ahadun minkum min al-ghaib ko kuma ɗayan ku ya zo daga wato bayan gida shine waje wanda yake ake biyan bukata a cikin wannan akwai kinaya na wato faɗan abu wanda yake ana ganin wato rashin dacewarsa da ƙazantar ambatonsa maimakon a ambaci yin najasar sai aka yi kinaya aka ce ɗayan ku ya zo daga makewayi wanda yake wani ya daga cikin ladabtar da mu da Allah yake yi da mu saba ma bakinmu ambaton abin da yake kyakkyawa da ambaton da rashin ambaton wanda yake wato a kunnuwa ba za su so jinsa ba ana jin kunyar ambatonsa aula mustumun nisa ko kuma ko ka shafi mata wannan al-mula almulamasa aka ambata wato kuka shafi juna da mata to anan malamai sai suka yi sabani tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abba zai ce abinda ake nufi anan wajen shine kuka sadu da mata jima'i ake nufi lamassumun nisa ai jama'atumun nisa kuka yi jima'i da mata yace Allah madaukakin sarki yana yin yana yin kinaya ne yana yin wato yana lullufewa ya jirwaye da kamar wanka baya fitowa ya faɗa abu gatsai haka saboda wannan Allah madaukakin sarki karimi ne Allah madaukakin sarki mai girma ne mai daraja ne baya faɗan abin da yake haka wanda yake wato ake jin kunyar ake jin nauyin faɗarsa to Allah shi ma mai kunya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah yace inna Allah hayyun karim Allah mai kunya ne mai girma ma'ana ta biyu kuma lamastum suka ce kuka shafi mata ma'ana mujarradin wato iltiqa'ul bashara tal bashara fatar ku ta shafi fatar mace wanda bisa wannan ne waɗansu malamai suka tafi akan cewa mutlaƙan idan mutum ya taɓa mace idan mutum ya taɓa mace alwalarsa ta kare wanda ke shine matabar imamu shafi idan mutum ya taɓa mace ko da sha'awa ko babu sha'awa ko da niyyar jin daɗi ko ba niyyar jin daɗi alwalarsa ta kare saboda suka ce zahirin wannan ayar kuma wannan shi tafsirin ibn mas'ud an ce aula mastumun nisa to amma wannan ma'ana tana da rauni saboda wannan ayar ta zo ta bayani cewa ana yin taimama idan aka samu sababi daga cikin sababin wato in aka samu ɗayan biyu daga cikin nau'in kari rashin tsarki shine kari sawa'un ko ƙaramin tsarki ko babban tsarki kaga aka yi maganar a ja ahadun minkum min al wannan ƙaramin kari ne to la lamastumun nisa idan da aka ce shi ma karamin kari ne kaga ba a bayanin babban kari ba saboda haka a ɗauki ayar a bisa ma'anar da ibn abbas ya fassara ta cewa la lamastumun nisa ma'anarsa shine kuka yi jima'i da mata wannan shine zai nuna ainihin hikima ta alkur'ani cewa an ambata dukkan nau'i biyu na wato rashin tsarki da ake yin taimama idan ba a samu ruwa ba a maimakonsa domin ana yin taimama a maimakon alwala ana yin taimama a maimakon wanka in ku aka ɗauke su in aku aka ɗauki ma'anar akan cewa lamastumun nisa ana nufin shafa mata ba a ambaci wato a janaba ba ba ambaci jima'i ba sai zamanto cewa kenan an ce ba a yin taimama an aka rufa ruwa sai domin karyewar alwala amma domin rashin wanka ba a wato taimama ba za ta zama maimakon wanka ba sai ta zama maimakon alwala wanda ya tafi wannan saɓanin ijma'i ne to a ɗauki ayar a ma'anar da take ta dace da ijma'i yafi da aka aka haka ma'anar lamus tumun nisa da kan cewa jama'a tumun nisa shine fi wato ƙarfi a wannan bigin saboda haka aula tumun nisa ko kuma kuka shafi mata shine kuka jima'i tare da su falam jidu ma'an sai ba ku samu ruwa ba wato kuna cikin a kuntum marba in sun kasance marasa lafiya ba ku samu ruwa ba ko kuma a wajen dangane da rashin lafiya hatta mutumin da yake da lafiya yana da ruwan amma ba shi da wanda zai miƙo masa ba shi da lafiya da zai iya ɗaukansa ko kuma ba zai iya amfani da shi ba domin wanda bai iya wanda yake da ruwa ba zai iya amfani da shi ba hukuncinsa hukuncin mara ruwa ne domin wanda yake ba zai iya amfani da abu ba ba wanda ba shi da shi ne ko kuma kuna halin tafiya ba ku samu ruwa ba domin wannan shine galibi galibi in kuna halin tafiya kuna ɗaukar ruwa ne na guzuri kuma tafiyar su a cikin hamada ne saboda haka ba lallai ne ya zama tukan cewa kuna da isasshen ruwan da zai kai ku ku sha sannan ku yi alwala ba falam tajidu an da a cikin waɗannan halaye guda hudu wato shine kuna kuna cikin rashin lafiya ba ku samu ruwa ba kuna cikin halin tafiya ba ku samu ruwa ba kun samu karyewar alwala shine ja ahadun minkum min al-gha'ib ɗayan ku yazo daga makewayi wannan ya hada wanda ya bawali da wanda ya bayan gida da wanda maziyi ya fita daga gare shi daga cikinsa da wanda ya yi rihi da wanda ya shafa a wato gabansa da wanda ya shafi mace da niyyar jin daɗi sabubban da yake sune suke karya alwala duk sun shiga cikin ma'anar auja a hadin minkum mila al amma aka ambaci guda ɗaya domin ai tambihi a faɗakar ga sauran aula mastumun nisa ko kuma kuka shafi mata wato ma'ana kuka yi jima'i da mata saboda haka ya tara da wanda ya yi jima'i da wanda ya yi mafarki ya zamanto kan da wanda ya mafarki wato wanda ya zamanto mai janaba ya dukkan sababin wato wanka ya shiga cikin wannan ma'ana shi ma ya zamanto bai samu ruwa ba falam tajidu ma'an fatayammamu to sai ku yi taimama ku yi taimama sa'idan tayyiba da wato as-sa'id shine wajhul ard bayan kasa fi taimama da duk wani abu da yake bayan ƙasa amma tsayiban mai tsarki so da ka sharaɗin abin taimama ya zama to abin da yake a bayan ƙasa ne na daga wato jinsin ƙasa so da ka ba za a yi taimama da itace ba tunda ba ƙasa ba ne ba sa'id ba ne amma za a yi taimama da dutse za a yi taimama da turɓaya za a yi taimama da yashi za a yi taimama da yumɓu za a yi taimama da ƙasar ma'adani za a yi taimama da dutse da dutse ma za a iya yin taimama da shi ko da babu ko da babu ƙura a kansa a bisa sahihin magana a masabar a bisa a bisa masabar imam malik wanda yake kuma shine abu wanda yake mafi rinjaye sabanin masabar imam shafi'i waɗansu sun ce ba za a yi taimama ba sai da turbaya ko dutse ne sai dai idan akwai turbaya a kansa kuma turbayar dole ta zamanto ta bayan ƙasa waɗanda suka ce dole sai da turbaya sun ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin hudaifa wa ju'ila turabuha wa ju'ilat li turabuha turabuha masjidan wa tahura an sanya turbayar ƙasa ta zamanto wato wajen masallaci da kuma abin tsarki a gare ni suka ce to tunda aka ce turbaya wannan ya nuna kan cewa ba kowane waje bane na ƙasa a sai in turbaya in ce amma sauran malamai suka ce a ai riwayar ɗaya hadisin jabir wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya min kasa baki ɗaya ta zamanto masallaci da kuma wajen tsarki wannan ku da aka ce turbatuha wannan an yi tansisi ne akan abin da yake shine galibi galibi abin da ke bayan ƙasa turbaya amma wannan bai kora sauran abubuwa wanda suke na jinsin abin da ke bayan kasa ba wanda yake wannan ma'ana akwai tausiya akwai yalwatawa ga al'umma in aka ce turbaya ce yanzu musamman a cikin wannan zamanin da muke ciki wanda yake zaka nemi tsaya a waje ka rasa ta amma taban banda abin da yake an yi masa sana'a kamar kwalta ko kamar siminti ko kamar kankare ko kamar interlock duk wannan ba kasa bace haka dalika in ana in ana in ana iska kura ta taso kaje tunda an ce ai turbatuha to ga kura nan ta kasa sai ka sai ka sa hannunka shikenan sai ke ta da wannan a dole ta zamanto a bayan kasa ta ba wanda zaka tare ta a sararin samaniya ba a fatayammamu ba'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa fuskokinku da hannayenku wannan shine abin da ake yi a taimama a shafa hannaye da a shafa fuskoki da hannaye kuma sunna ma haka ta tabbatar a amma kuma hannaye din zuwa kafaini shine kawai wanda sunna ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma zuwa mirfaqaini kamar yadda yake a masabar imam malik da kuma masabar imam shafi'i cewa ai taimama zuwa gwiwar hannu wannan bai zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda muka bayani a cikin karatun fiqh ya zo ne a hadisi a fi'ilin wanda daga cikin sahabbai shine abdullahi dan umar amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da yadda ake taimama yace inna ma kana yakfika an tadriba bi yadayka hakaza tamsah bi wajhika wa kaffaita abin da ya ishe ka shine kawai kai haka wato ka bugi kasa da hannayenka a wata riwaya da ya kara da kancewa sannan ya kakkaɓe wato abin da ke ciki na tsakon kwani sannan ya shafa fuskokinsa da tafukan hannunsa wannan shine taimama kuma wato bugun kasa sau ɗaya ya wadatar a shine suna ta zo da shi idan mutum ya zo ya yi sau biyu wannan ya zo daga cikin fi'ilin abdullahi dan umar kamar da yake a cikin sifar taimama a masabar imam malik cewa sau biyu ake bugun kasa bugu na farko a shafa a wanke a shafa fuska bugu na biyu a shafa hannu zuwa gwiwar hannu amma a hadisin ammar wanda ke a cikin bukhari da muslim kawai bugu ɗaya ake yi ka shafa fuskarka ka shafa hannayenka kuma wannan ya wadatar idan mutum ya yi a kamar yadda yake a sauran matabobin musulunci sahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa fuskokinku da hannayenku wannan ita ce ayar da ta tabbatar da taimama kuma hukunci saukar taimama ya bayyana albarkar da ke cikin aisha radiyallahu anha da gidan sayyidina abubakar domin aisha ita ce sanadiyar saukar ayar taimama kamar yadda ya zo a cikin bukhari mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wani daga cikin yaƙoƙi sai ya ɗauki aisha tare da shi aisha sai ta ari abun wuya an zo wani waje da ake ce mazatul jaishi kusa da shiga an kusan shiga madina kaf da madina ne kusa da abiyar ali zatul jaishi ko albaida a nan wajen sai ta nemi abun wuya ta rasa ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna na yadda abun wuya na annabi sallallahu alaihi wasallam ce da a tsaya saboda abun wuyan Aisha ya tsaya da kowa da kowa aka tsaya sai an nemi abun wuyan nan a cikin wannan akwai kula akwai yanda ake yanda miji yake kula da mutuncin mace ba mu ku ba ka ga sai dai balbalin bala'i in aka ce mace ta yi abu za ta sababa wannan shi kenan sai ka ta a wani ya nuna dole ai rahama a ga rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ga Aisha ummul mu'minin ya tsayar da rundunar mayaka baki daya aka tsaya a nan wajen ana neman abun wuya kuma wanda ya nuna muhimmancin kula da dukiya ba a so a tozarta dukiya don abin wuya bar a sai wani a'a shi wancan waye ya bada kuɗin da aka sayi wancan din da zaka tozarta shi daga taskar ka take ba daga taskar Allah ba saboda haka ba a so a tozarta dukiya dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da rundunar mayaka baki daya a nan wajen kuma ba guzurin ruwan su ya kare dan da za su shiga Madina ne sun kusan shiga Madina saboda haka duk ruwan da ake da shi ya kare kuma wajen da suka sauka ba wuri ne wanda yake akwai ruwa a wajen ba ba rijiya ba tafki saboda haka aka tashi da a sahabbai waɗansu abin ya dame su suka je suka samu sai na abubakar suka ce yanzu ba ga abin da aisha ta yi ba ta tsayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sojoji musulmi baki daya ba su da ruwa kuma wajen da aka tsaya ba babu ruwa abubakar ya zo ya samu aisha ya gaggaya mata magana ya rinka ma karanta to ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan kinyarta wannan tsikarin da yake mata da bulalarsa yana sanya da ba don jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ta yi motsi ya farka ba da wannan abu zai sanya ta ta zabura amma dole haka ta cije haka karfin hali irin na kuma a lokacin nan Aisha radiyallahu anha fa yar shekara goma sha hudu sha biyar ce don a gazzotul muraisi ne shekara ta biyar ko ta shida bayan hijira a lokacin tana yar shekara goma sha hudu ko sha biyar amma kaga kajiru irin wannan jimiri saboda sanin kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta son ce wani motsi wanda zai tashe shi daga baccin ka. haka ta jure har sai tukuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da ya tashi shine sai ya ce ma mutane lokacin sallah asuba ayi taimama aya taimama ta sauka aka bayan an yi taimama an yi sallah da aka tashi za a tafi da raƙumin ya tashi sai aka ga abun wuyan a kasan raƙumin saboda haka duk abin Allah ya kawo shi ne domin wannan rahama ta sauka ga al'umma ayar taimama sai Usain ibn huzair ɗaya daga cikin shugaban al'ansar ya ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar wanda ba ita ce albarka ku ta farko ba ya mutanen gidan sayyidina abubakar a wata riwayar yace yace mata ya ala abubakar ba abin da zai same ku wanda kuke kinsa face Allah ya mayar da shi albarka ga musulmi yanzu dubi a isar isk da ake mata sharri shi ma wanda yanda abin ya zamanto albarka gare ta da kuma musulmi aka rasar da aka sifanta da cewa daga sana daga cikin at ba. inna allaha kana afuwan ghafura lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan afuwa ne mai yawan gafara al-afu shine wato adamul akhdhi ala dhanb shine wai zaman kan cewa wato ba za a kama mutum a masa ukuba akan zunubin da ya ba a yafe masa yana daga cikin afuwarsa Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa ma al'umma yana daga cikin gafararsa Allah madaukakin sarki ya zamanto ya yafe musu abubuwan da suka yi a bisa kuskure a cikin wannan akwai sifanta Allah da waɗannan sunaye guda biyu sifofin Allah ne sifar afu da kuma sifar al-maghfira al-ghufran kuma al-ghafur da ce ta mubalaga ne isa matuƙa fi mai yawan gafara kuma irin waɗannan fa'idar ambaton Allah da fa'idan sifanta Allah da waɗannan sifofi shine mu san wannan sifofi kuma mu sifanta Allah da su sannan mu tawassuli da su wajen neman biyan bukatunmu a wajen Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda zamu kaga wajen al'afu ya nuna mana yadda zamu tawassuli yace ma Aisha in Allah ya sa ta dace da zarar lailatul qadr addu'ar da zaki ta ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni a wajen kuma sifar al-ghafur yana daga cikin addu'ar da yake yi Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahimul ghafur yana yin haka sau ɗari a rana kamar yadda yazo a cikin amal yawmi wal layla na sunanin nasa'i wanda wannan ya dan haka waɗannan sifofi ne na Allah kuma sunaye ne na Allah jalla wa ala a ah, mu saboda yake da muke mu aya ayoyi na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin baka ga waɗannan waɗanda aka ba su wani rabo daga cikin ilimin littafi ba littafi anan shine al taurata wal injil wato malaman yahudawa da nasara ake nufi sune wanda aka ba su rabo na daga cikin ilimin littafi yashtaruna balala suna musanya bata suna musanya wannan shiryar da ta zo musu ta ilimin littafi da wato bata ma'ana suna miƙa ilimin littafin su sai bata wato sun san ilimin sun take sun ɗauki bata a maimakonsa wa yuriduna an tadhillu sabil kuma suna nufin ku karkace gabarin hanya wato suna so kamar yadda suna so kamar yadda su suka karkace hanya suka ji umarnin Allah suka kibi suka canza addinin Allah suna so kuma ku yi haka abinda suke so kenan wato ma'ana wannan istifa wannan tambaya ce ta ban mamaki ai kai mamakin waɗannan domin shi ɗabi'ar ilimin littafin Allah zai sanya kai zamanto kanci ka zamanto cewa manisanci ne kai daga bata amma kuma kana da ilimin Allah amma kuma kana zaben bata akan shari'a wannan abin mamaki ne Abin mamaki ne ya zamanto kana da ilimin littafin Allah amma kana musanya bata da shirya kana musanya shirya da bata ka miƙa shirya ka karɓi bata kuma ba banda wannan kana son waɗanda ma suke shiryar su bar shiryar su masu dawo su zamanto akan bata to a cikin wannan akwai tsoratarwa da gargaɗi akan ahlul kitab ahlul kitabi ɗabi'ar su kenan sun sani suna da ilimin littafi amma sun ƙi sun saboda haka ku kiyaye su domin sun riga sun an ba su ilimin littafi amma sun take shi sun fifita bata akan ƙarya kuma so suke ku bata kamar yadda suka bata hmm? <clears throat> waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suna so ne a ce wato kun kafirta kamar yadda su suka kafirta domin ku to daidai wa daida yanzu muka lura abin da yanzu kafirai suke kai kenan me suna cewa wai me yasa ne musulmi kamar yadda kirista aka yi reformation aka yi wato juyin juya hali da sake salo na addinin kirista nesa yasa ba za a yi ma addinin musulunci ba a cikin lokacin a shekara goma a wato karni na goma sha shida haka aka yi abinda ake kira reformation aka samu su kalmin suka ce dole a canza addinin kirista ya dace da ci gaban zamani dole ne ya zama to a ba mutane daman ya zama to kanta sun ɗauki fahimtar su sun tabbatar da ita su ma su karanta littafin Allah su fahimci abin da suka fahimta kuma abin da suka fahimta su ce wannan shine zai zama to addini kaka aka canza addinin kirista to akwai yanzu ahlul kitabi abin da suke kira kenan kuma suna nan da wurare a cikin yanar gizo gizo suna cewa dole a musulmi sai da su ma a addinin su haka a lokacin da aka yi wannan shine aka canza ɗaya daga cikin misalan abin da aka yi shine suka halatta riba domin da riba a cikin tarihin a cikin tarihin kirista addinin su haramun ce amma da aka yi wannan da aka yi wannan reformation da ake faɗa ya zama tun farkon abin da aka shine aka halatta riba aka halatta mu'amala da riba to haka suke so addinin musulunci a yi <clears throat> dan me yanzu a ce mata sai sun sanya hijabi sun rufe jikinsu ne ma'anar yin haka dan me za a ce sai an yi auren mata sama da ɗaya in har a kai zuwa ga hudu wannan bai dace da rayuwar eh, zamantakewa kuma ba dan me za a ce saki kawai a hannun namiji yake dole ma mace ita ma a ta sakinta dan me kaza dan me kaza to waɗannan waɗanda aka ba su wato ahlul kitab sune wanda aka ba su ilimi nasibi na littafin Allah abin da suke so kenan mu bace daga hanya dan haka mamaki ne dole ne abin ai mamaki ai al'ajabi ne da su abin da wanda kuma yafi komai al'ajabi shine musulmin da ya zamanto cewar ya sani kuma ya zo ya biya ma irin waɗannan mutane musulmi shi ma idan ya zamanto cewa ya sami ilimin addini tare da ilimin addininsa kuma ya take ya sayi bata a maimakon shari'a ya fandare hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma tamkar wannan ne in ma saboda neman duniya ko in ma saboda tsoro shi ɗabi'ar ilimin littafi kamar ilimin Allah ilimin addinin Allah ɗabi'arsa ya sanya ka ka zamanto mutumin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ku zamanto wato ma'abu ku zamanto na Allah wanda ake dangana sai zuwa ga riko da addinin Allah da istiqama akan tafarkin Allah bima kuntum tuallimuna alkitab saboda abinda ku kasance kuna sanarwa na littafin Allah a wata kira'a bima kuntum tuallamuna alkitab saboda sanar da ku littafin Allah da kuke da ake yi wa bima kuntum tadrusun kuma saboda mudarasan littafin Allah da kuke wato sanin littafin Allah da mudarasan littafin Allah ya kamata ya sanya ka in ka sami ilimin Allah ka zamanto kuma na Allah ka zamanto na Allah amma ya zamanto ka san littafin Allah amma kuma ba kai ba Allah to wannan abu babban abin mamaki ne Allah ya kiyashe mu sannan Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shine yafi Allah shine mafi sani da makiyanku wato ma'ana waɗannan makiyanku ne duk waɗanda suke so su raba ku da addinin Allah to su ne makiya ba wasu ba kuma Allah shine yafi kowa sanin makiyan su ya makiyanmu da haka yanzu a wannan zamanin makiyanmu ba wai su ne waɗanda zai to kan cewar a a a suna cewar mu zo a mu sadaukar da kanmu mu ba da dukiyoyinmu mu ba da rayukanmu domin ɗaukaka addinin Allah wannan ba su ne makiya ba wanda ake nema a nuna kan cewa wannan su ne makiya yanzu an mayar da wato malaman addini da masu kiraye zuwa ga addini kan cewa su ne makiya su ne masu tada zaune tsaye da sauransu a'a mu Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine yafi kowa sanin shine yafi kowa sanin su waye makiyanku makiya din su ne waɗannan wanda Allah ya ce ne mamakin al'amarin su suna da ilimi amma kuma suna sun sun sun fifita bata akan ilimin kuma suna son waɗanda suke akan shirya su bar shiryar su dawo ya zuwa ga bata wanda suke so su raba mu da addinin musulunci wanda suke so su raba mu da shari'ar Allah wanda suke so su raba mu da al'ada ta gari ta addinin musulunci da irin tarbiyya ta addinin musulunci wanda suke so su raba mu da wannan waɗannan su ne makiyan mu wa kafa billahi waliya Allah ya isa ya zamanto Allah ya isa muku wato majibinci wa kafa billahi nasira Allah ya isa ya zamanto muku mai taimako wato waɗannan duk da su ne makiyanku in kun san su to kada kuma ku shigalta da su kada ku shigaltu da su ku riƙe Allah ku riƙe Allah maganin makiyi ka riƙe Allah kai dai idan ka san kana riƙe da Allah to makiyinka kada kada ka damu da sha'aninsa kada ka damu da sha'aninsa ka riga ka sha gaban sa ka riga ka sha gaban sa in dai kana riƙe da Allah amma idan ko ya zamanto kan cewar tsakaninka da Allah ba kyau to kowa fa tasa ta fushe shi hmm? kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun Allah ya haka yake yake cewa muke jibinta da azzalimai sashin su akan sashi wata kila sai ya je da wani azzalimin ya zo ya kara da kai ya gama da kai tunda kai ma azzalimin ne amma in ba azzalimi bane kana rika da Allah to zai zamanto duk wani wanda yake gaba da kai to da Allah yake yi to Allah ku ya isa ya zamanto maka majibinci ya isa ya zamanto maka mataimaki min alladhina hadu yuharrifuna al-kalim daga cikin waɗanda suka yahudawa wanda suka yahudantu suka zamanto wato daga cikin masu addinin yahudawa yuharrifuna al-kalim akwai waɗanda wato suke karkatar da suke canza suke canza wazzance amma wadi'ihi daga bigiransa wato su canza su faɗi magana ba ita ce ainihin maganar ba su canza ta ayar Allah su canza ta in za su faɗi magana su ce ga abin da suke faɗa amma ba wannan suke nufi ba wa yaquluna suna cewa sami'na wa asaina mun ji umarninka sannan kuma mun ki bin umarnin naka wasma ghayra musma'in su ce ka saurare mu ghayra musma'in ba muna baka umarni bane kaga wannan maganar da suke faɗa kamar maganar kamar kyakkyawan magana ce ko in suka ce wasma saurare mu sai suka masu yi ai sun yi ladabi ghayra musma'in amma ba muna cewa ba umarni muke baka ba kun fahimta musma wanda ake je da shi wato ba wanda ake sanya shi ya bi umarni bane kamar ka ce ne saurare ni to kai kuma na ƙasa ne ka ce mana saman ka saurare ni kamar kana bashi umarni ne sai ka kawo magana kamar ta uzuri Zaira musmain a ba muna baka umarni bane to in suka ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi masa magana sai su ya rasulullah sai su ya muhammad isma saurare mu Zaira musma'in ba muna umartar ka bane amma su abin da suke ne da suke cewa ghayra musma'in mummunan addu'a suke masa kada Allah ya ji yadda ke, wato Allah ya mai da kai kurma kaga kama a zahiri sun faɗi magana ta ladari da biyayya amma saboda wato kafirci ya riga yi kanta a cikin zuciyarsu da wato gwaninta wajen sani sharri sai ya zama kan cewa su kawo wato abin da yake mummuna su sanya masa sifa kyakkyawa su faɗi magana kamar ta ladari amma nan ku mummunan magana suke faɗa wasma a gaira musma'in wa ra'ina sai kuma su ce ra'ina ra'ina tana da ma'ana biyu tana da ma'ana a wato wato wato ba ma'aran kunnanka ma'ana saurare mu saurari maganar mu kuma tana nufin arra'una wato wanda yake gafalalle rafkananne in suka ce ra'ina kamar suna cewa ya marafkani ya rafkananne saboda haka su suna cewar in suka ce ra'ina din nan kamar kalma ce ta ladadi ta cewa ka saurare mu nan ku zagin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ina layyan bi alfinatihim suna kar wato suna karya harsunan su wato suna faɗan abin da yake ba shi suke nufi ba wa ta'anan fi din kuma suna suka ga addini domin abin da suke faɗa suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ne ga addini yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mummunan addu'a suka ne ga addini Sifan shi da sifar gafalalle marafkani suka ne ga addini Allah ya ce walau annahum qalu sami'na nan sai aka mayar da wa'azi hatta yahudu ko mai fandarewar su da kafircin su ba su karfin ai musu wa'azi ba sai Allah ya kawo wa'azi ya ce walau annahum qalu sami'na da a ce sun ce sami'na mun ji wa afa'ana kuma mun bi kamar yadda muminai suka ce wasma kuma suka ce ka saurara ba wai su tsara da gaira musma'in ba wanzurna kuma ka ce ka saurare mu ko kuma ka abin eh, ka saurare mu ka fuskance mu maimakon su ce ra'ina a maimakon su faɗi wannan su ce wanzurna lakana khairan lahum da faɗan waɗannan maganganu da wannan hali ya zamanto alkhairi ne a gare su walakin amma ba su haka ba walakin la'anahumullah sai dai Allah ya la'ance su bi kufrihim saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba sa yin imani sai kaɗan daga cikin su da aka kaɗa ne daga cikin yahudawa waɗanda suke imani wanda yake mafiya yawan su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su imani ba amma kaɗan din nan da suka yi imani wannan ya sa suka cancanci Allah ya musu togaciya ya ambace su saboda martabar su saboda darajar imani ko da mutum ɗaya ne in ya zama to kan cewa ya yi imani a cikin wato dubin dubatan mutane wannan zai sanya shi zamanto fitacce zai sanya shi zamanto wanda ya cancanci a ambace shi saboda alkhairin da ke cikin imani da girman hasken imani Allah madaukakin sarki a nan ya sifanta wannan ɗabi'a ta Yahudawa kuma ya ce Allah shi ne mai taimako a kansu domin wata daga cikin ma'anar wannan ayar shi ne wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran hadu Allah ya isa ya zamanto majibinci daga yahudawa Allah ya isa ya zamanto mai taimako a gare ku daga yahudawa sannan yuharrifuna al-kalim sannan kuma yi bayanin waɗannan miyagun sufofin su wato a wani tafsirin waɗansu ba su wukufi akan wannan ayar wakafa billahi nasira suka tsaya ba sai suka ce wakafa billahi nasiran minan ladina hadu yahudawa nan da wannan shine sifar son da aka ambata to Allah ya isar muku ya zamanto mai taimako ya isa muku ya zamanto majibinci a gare ku akan sharrin su wanda a cikin wannan akwai lallashi da cewa kada ka shagaltu da wato makiyan addini kada ka shagaltu da su su kamba maka su baka tsoro tunda ba da kai suke yi ba da Allah suke yi inda ka kasance tare da Allah din Allah madaukakin sarki ya bar mu tare da ya bar mu akan tafarkin sa ya sanya mu a cikin waɗanda yake jibintan al'amarin su za mu tsaya a nan wajen insha Allah mako mai zuwa insha Allah za mu fara da amsa tambayoyi kamar yadda manhajin mu yake a daga farkon karatu zuwa wajen hudu da rabi sannan kuma sai mu karatu din zuwa karshen sa'a din subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk